wa aghmisuhu fi akhlaqil anbiya'i alaihi musallatu wassalam ah, yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gurguje yau hudu ban mu ta dan yi tsayi amma duk tsayin ta abin a saurara ne saboda alhamdulillahi na farko ina gaya muku irin abin da maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake gaya wa masoya manzon Allah duk lokacin da ya haɗu da su idan irin wannan wata ya zagayo irin wannan lokaci ya zagayo shehu radiyallahu anhu yana cewa hani alli ibrahim la hilaluhu hilalun badalin nadirin jamaluhu هلال ربيع جاء فيه محمد فتم لنا البشرى وأما نواله hani alli ibrahim ya ce congratulation wa Ibrahim ni shi ibrahim ya ce hani alli ibrahim laha hilaluhu abin da yasa nake congratulation nake kuma muku congratulation laha hilaluhu watan da aka haifi manzo Allah ya bayyana hilalun badalin naziri na jamaluhu wata ne wanda kensa yake bayyana amma ga wanda Allah ya sa wa idon su zuciya na kaunan annabi ya sa wa zuciyarsu idon kaunan annabi ya zama suna da kwalli a idon zuciyarsu na hararo girma kaman annabi hilalun badalin naziri na jamalu hilalun rabi'in watan rabi'ul awwal ja fihi ja'a muhammadun a cikin wannan wata aka haifi manzo Allah wa tammalana albushra to fa daga aihuwan manzo Allah sai zama na albushara duka ya cika wa ammana waluhu baiwa da kyauta na manzon Allah ya gama ko ina saboda an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina taya ku murna mun shiga rabi'ul awwal wannan wata mai daraja wannan wata mai girma wanda duk cikin watanni babu watan da ya kai watan aihuwan manzo Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam ko ramadana ne ko wani wata yana bayan wannan watan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowane abu yana girmama ne da abin da yake cikinsa kowane abu yana girmama ne da abin da yake cikin san an ce wannan watan an saukar da alkur'ani wannan watan a cikin sa ake hajji wannan watan a cikin sa ake karaman sallah wannan watan a cikin sa ake babban sallah wannan watan a cikin sa ake ramadana to wannan watan a cikin sa aka haifi annabi muhammadu wanda da ba dan manzon Allah ba da babu ramadanan babu alkur'anin babu hajjin babu sallan babban babu karaman babu salloli biyar din babun babun babu babu da ba dan annabi muhammadu a cikin sa aka haifi manzo Allah wanda ya zama na dukkan halitta ana bukatar ta yi murna saboda samuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bangon tsira wanda da shi Allah yake raya rayayye duk wanda kaga ya rayu rayuwar imani ya rike manzo Allah ne Shehu Yusufun Nabani yana cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u illatal kauni anta kunta walaula kala damat fi gaibi hal ashiya'u yace nurukal kullu kullu annabi haskenka shine komai walwara a jiza'u duk abin da ba Allah ba bangare ne daga hasken annabi Muhammadu sai da manzon Allah ya samu sannan wannan abin ya samu ya nabiyan ya wannan babban annabi min jundihil anbiya'u annabawa ma a rundunan manzon Allah suke illatal kauni annabi kai ne dalilin samuwan dukkan halitta lokacin da kake murna da samuwan annabi Muhammadu kaman kana murna da samuwan kanka ne in ka ga mutum yana kin watan Rabiul Awwal yana kin maulidin manzon Allah Allah to ka tabbatar bai san kansa ba wawa ne yana kin kansa ta yanda bai sani ba amma annabi yi sama kowa ya zamanto cikin farin ciki ka yalwata wa iyalanka ka yalwata wa kanka ka zamanto kullum ka ware wani adadi na salatai da za ka dinga yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a ware wasu adadai na salatai da za a dinga yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda a cikin wannan wata aka haifi annabi to yan uwa a gurguje da yawa daga cikin waɗansu wanda Allah ya ba su da rabo wanda Allah ya buga musu tambarin kin annabi a goshin su wannan watan wata ne da ya zama na musulmai suna cikin farin ciki su kuma watan bakin cikin su ya kama dan me za ku zo kuna taruwa kuna farin ciki da samuwan annabi bid'a ne sahabbai ba su yi ba Allahu akbar Sahabai ba su yi murna da samuwar manzalla ba hadisi yana nan cikin muslim da sauransu nanu an tambayi sahabu manzo Allah ya fito hadisin muawiya muawiya ya fito ya ga wasu sahabbai sun zauna suna ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suna yi tasbih yace me ya zaunar da ku suka ce wallahi mun zauna ne muna gode wa Allah muna farin ciki da abin da Allah ya mana na musulunci sai ce to ban tuhume ku ban sa ku ina tambayan ku dan ina tuhuman ku ba irin haka ya faru da ni mun zauna muna tasbihi muna zikiri muna tahmidi muna hailala yace kawai sai muka ga manzo Allah ya fito da sauri manzo Allah ya ce me kuke suka ce muna yi wa Allah tasbihi da tahmidi da gode masa saboda abin da ya bamu na musulunci da kuma abin da ya bamu na samun ka tafaddal sahabbai manzo Allah ya ce Allahumma ajlasakum illa zaka ina hada ku da Allah ba abin da ya zaunar da ku wannan abin ne ya zaunar da ku kuna farin ciki da samuwa na da abin da Allah ya baku na musulunci suka ce wallahi haka ne manzo Allah ya ce to ku sani ban sa ku ku rantse saboda ina tuhuman ku ba sai dai na ga mala'ika jibrilu ya zo waje na ne ce inna allaha yubahi bikumul mala'ika Allah yana yi wa mala'iku alfahari da ku yana cewa ga wasu can suna murna da samuwan annabi to kai dan uwa in zaka rufa kanka asiri ka daina wahalar da kanka annabi bai yi ba annabi bai yi ba wannan hujjan jahili ne at-tarku laysa bi hujjatin fi dinina annabi bai yi ba ba hujja bane a addinin mu qur'ani cewa yi ma atakumur rasulu khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu annabi yace ga abu ku rike yanu min biyu annabi yace ku bar kaza ku bari wannan shine hujja amma babu na uku cewan annabi bai yi ba in cewan annabi bai yi bane zaka rushe musulunci daga farkon sa har karshen sa musulunci tun daga farko har karshe sai ya rushe maka da sunan annabi bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan alkuranin da kake da shi yanzu a tattara guri daya manzo Allah ya rasu ya bar qur'ani a jikin dutse a jikin ganye a jikin gafaka a jikin kaza wancan yana wajen wancan wancan yana wajen wancan a haka manzo Allah ya bar alkur'ani babu dugo babu yaya babu wasali babu hada tsakanin izu babu hada tsakanin sura da sura babu kaza babu a ce wannan makiya wannan madaniya duka annabi bai hada wannan ba a zamanin sayyidina abubakar aka zo aka tattaro alkur'ani aka kawo aka kawo sayyidina abubakar a na Umaru ya ce mu yi hada sai na abubakar ya ce ba zan yi abin da annabi bai yi ba Ka ji da kansa daga baya Allah ya buɗe kirjin sa ya ce to yanzu na yadda mu hada alkur'ani aka hada alqur'anin nan zamanin na abubakar shine zamanin na umaru har aka zo zamanin na usmanu aka samu almushaful usmani ko mushafu usmana wanda aka haɗa shi shi ma babu digo babu yaya babu wasali a cikin sa kwata-kwata sai bayan sahabban annabi sun kare aka zo aka yi alkur'ani digo da yaya da wasali to yanzu ka dauki alkur'ani ka ce annabi bai ba za ka yi da alkur'anin hannunka kaga daga farko zaka fara yadda qur'ani ko bayan alqur'ani sai wani littafi mu a gurin mu wanda yake da girma ba sayyid bukhari ba da sai muslim sannan littattafan da su biyo bayan su tsakanin manzon Allah da sayyid bukhari da sai muslim shekara 200 da wani abu tsakanin annabi annabi bai sa wani littafi sunansa sayyid bukhari ba annabi bai ci a rubuta wani littafi sunan sai muslim ba ya kai wanda kake wannan ya za ka yi da musabakar da kake musabakan alqur'ani a zo ana jan musabaka alhamdulillah ina manzon Allah ya taba tara tara sahabbansa suka yi musabaka alkurani akwai ya za ka yi da saukan makaranta na islamiyu akwai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ka iya kawowa ba wanda zai iya kawowa ya za mu yi ta kawo maka tafsirin ka da kake cikin azumi amma langa maja baki ya zauna a cikin masallaci a ja maka baki ka fassara ibada ne ko ba ibada bane ibada ne ya za ka yi da wannan abin waye maja bakin manzon Allah yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi tafsiri ba za ka iya nuna gurin da aka ce ga na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wani ya ja masa baki Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsiri akwai wanda zai iya kawowa to za mu iya ta lissafo maka abubuwa da dama a cikin addini in ka zo ilimi za mu ce maka akwai ilimin tafsiri a zamanin annabi wani littafi sunan shi ko wani fanni sunansa ilimin tafsiri akwai wani fanni sunansa ilimin musalal hadis akwai wani fanni sunansa ilimin usulul fiqh akwai wani fanni sunansa ilimin nawu akwai wani fanni sunansa ilimin kaza akwai za mu yi ta lissafo maka waɗannan duk babu su a zamanin annabi akwai wani fanni sunansa ilmul qira'at akwai wani fanni sunansa ilmin tajwidi duk zaka ga babu wannan a zamanin manzo Allah me yasa duk baka je bid'a bane sai kyaman ka ga annabi da kin ka ga annabi ya cika zuciyanka zaka zo kana cewa waɗannan abubuwan bid'a ne to da yi uwa ku riƙe annabi kar ku bari a raba ku da annabi kowa ya je ya kama farin ciki da manzan Allah ka so annabi ka kankama manzan Allah ka yi ta farin ciki nil awwal ya shigo ko ba za ka yi maulidi ba ka tabbatar ka halarci guraren da ake yin maulidi to ai mu abin da yake damun mu a wajen maulidi za ka ga an fito ana haduwa maza da mata ana gwamutsuwa ana rawa ana kaza eh wannan abin ba daidai bane kuskure ne muna nasiha a gyara masu yin waɗannan abubuwan gwamutsuwa maza da mata a wajen maulidi kuskure ne ba daidai ba ne muna nasiha a gyara amma wannan zai bata maulidi ba zai bata maulidi ba a nan yanzu mun zo sallah ba ne? Allah ya kiyaye za ka iya samun kun zo sallah a masallaci amma shi wani satan takalma ne ya kawo shi ba haka bane wani satan wayoyi ne ya kawo shi ba haka bane idan ya saci takalman satan takalman sa ya bata sallan ku in ya saci wayoyin satan wayarsa ya bata sallan ku tafi makka ka je ka ga abin mamaki haɗuwa maza da mata ya za ka yi da dawafi a ɗakin kaba dawafi a ɗakin kaba haka za ku dinga yi kuna zagayawa kuna zagayawa kuma kai namiji ma abin mamaki ko wando ba yadda ka sa ba zani za ka ɗaura wando ma baka da wando haka za ka yi dawafi sai dai ka ɗora wannan farin mayafin ta yadda in ya kubuce su subhanallahi sai a ce ali ya gani wallahi amma haka ka zaga ɗakin kaba kuma waccan ta goge ka kai ma ka gogi wannan amma hankalinka ma baya wajen babu bambanci tsakanin mace da namiji musamman an je wajen hajarul aswad zaka ga yadda ake neman a sumbanci dutsen ga mata masu kamar maza suna buɗawa da ƙarfi sai sun shiga sun je sun sumbanta wa ya taba zuwa ana haduwa maza da mata don haka aikin hajji ya zama haramun ya rajul ka dinga gemun ka yi amfani ka da Allah da annabi gemun kai amfani ka gemi gemu hankali yake sa ba ka ka aje gemu kuma ka zaman to jismul bigali wa alamul asafiri da haka da Allah gemun kai amfani ka in an zo wajen maulidin manzo Allah kaga maza da mata sun haɗu ba ma so a haɗu maza da mata ba ma kira ba mu yadda da shi ba ya saba wa koyarwar annabi amma wannan baya ruguja maulidi baya ruguja maulidi alal idlaq alaji ka dangala wandanka ka cika gemun ka ba hana ka ba ka so annabi in kaga dama sa wandanka iyayen da yan kwalla suke sa wandan su ba komai bane amma ka so annabi wa billahi alladhi la ilaha illa huwa gemun ka in ya kai daga nan zuwa bangon duniya in baka san annabi wuta zaka tafi wallahi wandan ka ko iya pant kake sawa dan pantai saboda dan gale shi in baka san annabi wuta zaka tafi ka so annabi ba ruwan Allah da gemun ka inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum zuciyarka Allah yake kallo zuciyarka Allah yake kallo ku rike annabi kar ku bari a raba ku da annabi da haka muna kira masu yin wannan abin dan uwana Shauladi yana da wani misali da yake bayarwa kullum yace kaman hadisin manzo Allah ne yace da annabi yake cewa faman kana ci tuhu. ilallahi wa rasulihi ko fa hijratu ilallahi wa rasulihi wanda yace zai yi hijira dan Allah da manzon Allah ladan hijiransa yana gurin Allah fa man kana hijratu lid dunya aw imra'atin yankiwa fa hijratu ila ma hajara ilaihi wanda zai yi hijira dan neman wata mace ko dan neman duniya ladan hijiransa shine samun wannan matan shine kuma samun wannan gurin duniyan wanda ya je wajen maulidi dan san Allah da san manzon Allah zai samu lada wanda ya je dan haduwa maza da mata zunubinsa yana kansa bai shafi maulidin manzon Allah ba an ci wannan to yan uwa a nan na karanta dogayen baituka wanda ba zai yi ai sharhin su ba amma a takaice abin da yake cikin huduban farko yanda sai da tuna Amina alaihi salam lokacin da ta samu cikin manzan Allah sai ya zama na ta fara ganin waɗansu abubuwan ban mamaki sai da tuna Amina alaihi salam tana tsaye kawai sai ta ji mala'iku suna mata sallama assalamu alaiki ya amina assalamu alaiki ya amina sai ta dinga jin muryan mala'iku suna gaishe ta ta dinga jin mala'iku suna tasbihi idan ta zo bakin rijiya za ta ɗibi ruwa maimakon ta yi haka ka'ida ai sai ka sun kuyawa rijiya ko to ruwan rijiyan ne yake tasowa kawai sai ya zo waje ya biya mata bukata sannan ta tafi ba ta sun kuyawa saboda tana dauke da annabi Muhammad a cikin tana kwance sai da tuna Amina alaihi salam ce kawai sai na yi mafarki sai na ga ga wasu taurari taurari taurari a cikin taurarin nan a jikin wata bishiya mai haske amma kuma ga wata tauraruwa kwaya ɗaya ta fi kowace tauraruwa haske da ta tashi sai ta gaya wa mahaifin manzo Allah sayyidina Abdullahi sai ce tashi mu je gurin mai fassara mafarki sai na zuwa ya fassara mata yace wannan bishiyar da kika gani annabi Ibrahim ne taurarin da kika gani kuma sauran annabawa ne 'ya'yan annabi ibrahim tauraruwar da kika ga ta fi haske kuma wannan shine annabin da zai zo ƙarshen zamani da shi allah zai karya gumaka da shi allah zai rusa shirka da shi allah zai rusa azzalumai ta ce to ai ga tauraron ya fada a ɗaki na ya ce shi kenan bushara ki a ki za a haife shi ke za ki haife shi tun daga nan ya zama na har lokacin da ta haifi manzo allah lokacin annabi zai rasu annabi yana kan cinyanta tana shafa kan manzo allah tana cewa in sahama busirtu fil manami fa anta mabusun ilal anami in abin da na gani a mafarki ya tabbata to lallai kai annabin Allah ne kaga ita ta san ɗanta annabi ne kuma ka gama hayaniyanka albani ma ya kawo wannan baitin a cikin siransa shi ma ya tabbatar dukkinsa ga annabi sai da ya tabbatar to haka na na amina ta yi ta haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta haifa a wata takwas din nan da ta yi wata tara ta dinga ganin annabawa wannan tun daga kan annabi Adamu ya zo mata a watan farko wannan annabin ya zo mata duk wata da take cikin annabi sai wani annabi ya zo ya mata albishir annabin karshe da ya zo mata shine annabi Isa tana zaune ta ganshi ta cewa ya ce na zo in miki bishara kin ɗauki shugaban shugabanni annabin annabawa khatimun nabiyina wal mursalina annabi Muhammadu a wannan wata can ta zo aka zo aka fita gida duka aka kulle babu kowa mata sai naƙuda ya tashi mata tace da naƙuda ya tashi mun ban ji irin abin da kowace mata take ji ba tace kawai sai na ga dai kawai ina gumi amma gumi na sai yana kamshi kaman wani almiski tace can kawai sai na ga wasu dogayen mata guda hudu wannan dogayen mata guda hudu din akwai mahaifiyar annabi isa sai da tuna maryam akwai sai da tuna asiya matan fir'auna akwai sai da tuna hajara matan annabi ibrahim mata hudu dai suka zo su suka yi man annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haifi manzo Allah jariri yana fadowa ba kuka yake fara yi ba manzo Allah yana haifan shi sai aka ganshi ya zo fari tas da kwallinsa sa da kaciyansa yana faduwa sallallahu alaihi wasallam abin da yana sauka kawai sai ya sujada yana jariri sai kafa kai a ƙasa ya sujada ya sujada ya daga kansa sama yana kallon Allah yana munajati rafi'ar rasahu wa marma haka annabi yana kallon malakutin Allah yayi bayan da Amina ta ga wannan al bagdadi a kuduban mu na biyu wanda abin na karshe da zai rufe da shi ya ce lokacin da ta haifi manza Allah ta ce sai ra'aitu sahabatan azima sai na ga wani girgije ya zo ya lullube gidan da nake laha nurun asma'u fiya sahilal khayl wa kufqiyan al ajniya ta ce a cikin girgijen kawai sai ina jin kukan dawakai ga fuffuke na dawakai suna kadawa a cikin girgijen wa kalamar rijali ta ce ina jin wasu mazaje suna ta magana hatta gashi gashiyatu har wannan girgijen ta lullube annabi ya zama ita kanta sai da tunani na bata ganin annaba lokacin ta ce wa yabtahu anni wannan girgijen ta dauke manzan Allah ta sa bana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce fasamitu munadiyan yunadi ta ce sai na ji wani mai kira yana kira yana cewa dufu bi muhammadin fi jami'il ardi ku dauki manzan Allah ku zaga duk duniya da shi wa aridu ala kulli rauhaniyin min aljinni wal insi wal mala'ikati wat tuyuri wal wuhushi ku nuna annabi wa aljanu ku nuna annabi wa mutane ku nuna annabi wa mala'iku ku nuna annabi wa tsuntsaye ku nuna wa dabbobi manzan Allah kowa da kowa ya shaida an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to wani irin girma za a ba annabi sai ta ji na amina ta ce sai na ji ina cewa suna cewa wa atuhu khalqa adama ko khulqa adama ko bashi halitta ko kyan hali irin na annabi adamu wa ma'arifata shis ku ba shi ilimi irin na annabi shisu wa shaja'ata nuhu ku ba annabi jarumta irin na annabi nuhu wa kullata ibrahim ku ba shi badadantaka irin na annabi ibrahim wa lisana isma'il ku ba shi kaifin harce irin na annabi isma'il wa rida ishaqa ku ba shi yarda da Allah irin na annabi ishaq wa fasahata salih ku ba annabi fasaha irin na annabi salihu wa hikmata lut ku ba manzo Allah hikima irin na annabi lut wa bushra yaqub ku ba shi bishara da jin daɗi irin na annabi yaqubu lokacin da aka jefa masa riga annabi yusuf zai dawo kawai ya dawo fiskarsa ta dawo yana gani aka ce ku ba annabi irin wannan wa shiddata musa ku ba annabi karfi irin na annabi musa wa sabar ayyuba amma ku ba shi hakuri irin na annabi ayyuba wa da'ata yunus ku ba shi bin allah irin na annabi yunus wa jihada yusha ku ba shi karfin jihadi irin na annabi yusha wa sauta dawuda ku ba shi daɗin murya irin na annabi dawud kun sa annabi dawuda ne in yana in yana zikiri ya jibalu awwabi ma huwa tayr wa alanna lahul hadid in yana zikiri kawai sai kaga dutse yana rawa yana la ilaha illallah sai ga dutse ma yana kadawa saboda dadin murya na annabi Dawuda sannan yana zikiri sai kaga in ya kama karfe haka kawai sai ya lankwasa shi aka ce a ba annabi wannan wa hubba Daniel ku ba manzo Allah soyayya irin na annabi Daniel wanda zaka ji kawai in kaga annabi sai ka so shi ka ji kawai kana son shi wa waƙara iliyas ku ba manzo Allah nutsuwa da kamewa irin da annabi Ilyas wa ismata ya haya ku ba shi isma ba zai taba yin laifi ba irin yadda annabi ya haya baya laifi wa zuhu da Isa ku ba shi gudun duniya irin na annabi Isa an gama sai aka ce kai wannan di ya musu yawa wa agami suhu fi akhlaqin nabiyyin ku dauke shi ku sa shi a cikin duk halayen annabawa shi kadai sallallahu alaihi wasallam da haka idan ka zo ka kalli annabi Adamu aka ce annabi Adamu yana da hali to an ba annabi Muhammadu hali irin irin na annabi Adamu a lokaci ɗaya kuma annabi yana da fasaha irin na annabi Salihu wanda annabi Adamu bai da shi a lokaci ɗaya kuma yana da fasahan annabi Salihu yana da hikimar ludu wanda Salihu bai da shi a lokaci ɗaya yana da bushirar Yakubu wanda kuma yana da shiddatu Musa wanda shi Yakubu bai da shi haka zaka samu di kere wa dukkan annabawa sallallahu alaihi wasallam to mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana muka halarci wannan wata mai alfarma mai albarka muna kiran yan uwa kar ku bari a bari a baku labarin wannan maulidi ya zo ya shige shedan ya zo ya kada ganga ya ba da kwangila wa abokansa su zo suna yadawa bid'a bid'a da mai kyau ne da annabi yayi da mai kyau ne da abubakar yayi da wannan duk shedan ne yake yaudaran ka in ka bari aka makure ka aka sa ka a cikin zumuran ma'iya annabi ka gamu da Allah ba za ku haɗu da kyau ba ka so annabi ka rike annabi muna tausali da wannan wata Allah ya kawo mana sauki a wannan ƙasa Allah muna kamun kafa da annabi Muhammadu duk kuncin rayuwa da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka ɗauke mana zaman lafiya da muke nema neman ta ko ta ina Allah ka ba mu Allah ka ba mutanen Katsina zaman lafiya Allah ka ba mutanen Zamfara zaman lafiya Allah ka ba mutanen Sokoto zaman lafiya Allah ka ba mutanen Kebbi zaman lafiya Allah ka ba wa Maiduguri zaman lafiya mu guraren da muke dan cikin zaman lafiyan Allah ka kara mana Allah ka ba wa mutanen Naija zaman lafiya albarkan manzon Allah Allah ka gyara mana shugabanninmu Allah ka gyara mana shugabanninmu dan isar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da hannu cikin kuntatawa al'umma a wannan ƙasar da sa mutane cikin matsatsi ya ubangiji muna kama kafa da manzon Allah Allah ka bar shi mun yi itirafi Allah mun tuba mun san muna da laifi mu masu laifi ne sai yasa shugabanni suka zamanto daidai da mu to amma Allah muna kai kukan mu mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka gyara mana shugabannin mu in za su gyaru duk dan kasuwa da da hannunsa ake kuntatawa al'umman manzo Allah ya ubangiji ka zara albarka a dukiyansa Allah ka talauta shi inda hannunsa ake kuntatawa al'umma duk dan siyasan da da hannunsa cikin kuncin al'umman al'umman Najeriya ya ubangiji ka sa mai san siyasan a zuciyarsa ka kuma hana shi samun muradinsa Allah duk mai kuɗin da da kuɗinsa ake kuntatawa al'umma ya ubangiji ka zara albarka a cikin dukiyarsa ka sa masa talauci mara ƙarshe duk wanda da lafiyansa Allah ake amfani da shi don a kuntatawa mutanen ƙasar nan Allah muna kamun kafa da manzo Allah Allah ka kwace lafiyansa Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka gyara mana shugabanninmu inna Allah ya amuru sun maƙala sai ya ce Allah ya ce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 bi risala cewan ya isar da sakon Allah lahum wa al'umma wakila aka ce shahidan lahum bitauhidi manzo Allah zai zamanto mai bada shaida ne bitauhidi da tauhidi wa mubashiran zai yi albishir ne li ummati wa al'umansa bis sawabi da samun gwaggwaban lada a lahira a gurin Allah wakila aka ce bil shahidan annabi zai zamanto shahidan ne bil da samun yawan gafara